الحمد لله رب والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na ishiriniya ta alfazazi a yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da takwas kuma muna cikin harkar dal زامتاشي هو الملحم الموحى إليه المنبه فلا لب في الألباب يشبه لبه وإذ جيء بالتخير فاختار ربه دنا ليلة الإسراء ممن أحبه وثانيه روح القدس والناس مجد إذ هو الملحم من ظل أستثمار شيني أبني وإلحامة نانتي إلحامة shine a sa maka wani ra'ayi wanda yake na daidai abu ne a zuciyanka da ya su kuma idan ka faɗe shi ya zama ya dace shine ma'anan ilhama to manzara kuma mulham ne to dadi aka wannan kuma almuha ilayhi shi abun yi wa wahayi ne almunabbahu abun fadakarwa wato siffofi guda uku kenan almulham wanda ba annabi bai na iya zama almulham kamar sai na umar radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna min kam inna min mimman kana qablakum muhaddathun fa in yakun fi ummati fa umar a cikin waɗanda suke kafin ku akwai mulhamun wayanda ake cusa musu wani abu a ransu su faɗa kuma ya afku ko ya faru ko ya zama shi shine daidai ce, don akwai a cikin al'umma ta akwai umar wato kaman kanin wahayi ne shi ilham kuma nan sama kuma almuha ilaihi ana masa wahayi wannan shi ke tabbatar da cewa shi annabin Allah ne sallallahu alaihi wa sallam amma wahayin risala manzonci wanda wato yake shafan kowa da kowa amma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira almunabbahu abun fadakarwa wato Allah ta'ala sanya shi a ake yi wato ba rafkanin ne wani in za ga idonsa biyu amma ana magana hankalinsa ba kan magana tana taɗi sai ce maka mai kace ma Kuma ni haka Allah yake yin inda za a gama aka ce maimaita ba zai iya ba duk lokacin da kake hankalin sai na wani wuri baya kan abin da kake wannan su ake ce shi ne suna ake cewa mughaffalun mughaffal kenan wanda ba a karban hadisin sa dan zai faɗa ma zai iya kuskure munabba shi kishiyan wannan a faɗa keke in kana faɗa abu hankalin sa duk yana kanka kuma kana yin maganan yana fahimtar magananka har ya gano wani abu a cikin magananka wannan shine munabba amma za su ma a keke yake da haka an masa wahayi an masa ilhama to ilhama ana yi masa ne ta ɓangaren hadisansa wanda ya shafi hadisi wahyu ilhamin ne. wahayi ne na ilhama qur'ani kuma wahayi ne sarihun wato wahayi na zahiri sai Allah ta ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu manzo sama baya magana akan son zuciya duk abinda ya faɗa to wahayi ne kaga hadisan sama wahayi ne kamar yadda abin nan din sa wahayi ne wato alqur'ani wahayi ne yace fala lubba babu wani hankali fil albabi a cikin hankula yushbihu lubbahu da yake kama da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi hankali shine mai fahimtar abubuwa imanar hankalin gaba ɗaya ma alfaham la'allakum ta'qilun ay la'allakum tafhamun don ku fahimta ku hankalta ma'ana ku fahimta sau da aka hankali shine masdari na fahimtar abu to kaga babu wani wanda hankalinsa ya yi kama ma da hankalin manzon Allah babu mai fahimta irin nan kuma da hankali ne ake lura da abubuwa a gane abu kaza kaza ne amma za su ma babu wani hankali da yake wato kama da da hankalinsa cikan hankalin dan adam shine gane wannan abu mai amfani ne kuma ya yi shi gano wannan abu mara amfani ne nisance shi wannan abu mai cutarwa ne ka nisance shi wannan abu zai amfane ka ka neme shi wannan shine cikin hankali dan adam kamar yadda shukri sami da me yake cewa la yusamma al-insanu aqilan illa man arafa al-khayra wa sa'a ilayhi wa arafa ash-sharra wa ijtanabahu ba a cewa mutum mai hankali sai in ya san alkhairi ya nemi alkhairi kuma ya san sharri kuma ya nisanci sharri idan baka kokarin ka bambance alkhairi da sharri to baka da hankali da kai da sharri da alkhairi duk ɗaya ne a wurinka abinda zai cutar da kai baka sai shi ba ka bambance shi da abinda zai amfanar da kai wannan ka zama kamar mahaukaci ko da ko kana da awan kai mai hankali ne tsawon ka sha wani abu ne ko haka kake al'amuranka haka nan inda zaka bambance alkhairi da sharrin sai zama baka neman alkhairin baka gudun sharrin sannan ma ba a saka layi masu hankali domin ba ka yin abin da ya dace kuma da hankali yake karantarwa to manzo ma ya fi kowa hankali shine aqalun na wanda yake kowa hankali ce wa izji abi khairi yayin da aka zo masa da zaɓi faktara rabba sai zaɓi ubangijinsa an zo masa da zaɓi ko dai a bashi ci gaba da rayuwa a duniya ko kuma a ɗauki ransa sai zabi a ɗauki ransa ya je hadu da ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kamar yadda ya zo a hadisi manzara sama hadisin bukhari da muslim ne yake inna abdan hadisin abu sa'idin zakhuduri manzara sama yake inna abdan khuyira baina ad-dunya wa baina ma 'inda Allah fa tara ma 'inda Allah akwai wanda da aka bashi zabi ko dai a bar shi ya ci gaba da rayuwa a duniya ko kuma ya koma lahira wajen ubangijinsa sai ya zaɓi ya koma lahira su sabai galibinsu ba su gane inda aka dosa ba ina abubakar shi ya fahimta sai fashe da kuka ya fashe da kuka ina ta kuka sai sahun sai na kudu ya ce wallahi nake ji a raina ina ta wannan dattijon ne ya sa shi kuka ana maganin wani mutum daban wani bawa an baki zaɓi tsakanin duniya da lahira shi kuma yana ta kuka to kuka ne yake sai daga baya gane a kai wanda aka ba wa zaɓin shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana abubakar a'lamana Ita abubakar ya fi mu ilimi don ilimi ne yake sa ka gane irin wayan abubuwa kaga bai ce an bani zaɓi ko in a daure na ko kuma na dawoma a duniya ba ko na zauna a duniya zuwa ƙarshen ta a wani bawa akwai bawan da aka ba shi zaɓi tsakanin zaman duniya da kuma ya koma zuwa ga Allah sai ya zaɓi ya koma zuwa ga ubangijinsa saboda manzon sama ya san abin da Allah ta'ala ya tanada masa ya fi wannan duniyan gaba ɗayanta wannan kuma yana nuna jaruntan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda mutuwa ta zo mata kuma ta zo masa kwanke kore ta hadisi ya inganta a cikin bukhari lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo zai tsaurin annabi musa annabi musa ya yi, wanke shi da marini da kai kukansa ya zuwa ga Allah ta'ala bawanka ka baya son mutuwa ya mare ni ya san da idon sai gangaro kan kuma tunsa sannan Allah ta'ala masa addu'a idon ya koma shi mala'ikan mutu. to kaga ya abin da baya son mutuwa kuma kowa haka ne da biya ce ta dan adam amma manzo sun sai ta zo kawai to daga ba annabi Musa aka bashi zabi je ya shafa gashi abin nan saniya ko ina a cikin dare. Ya adadin wannan gashin kowane gashi zai za a ba shi shekara ɗari in sun ƙare shi kenan zai zauna haka sai tambayi mala'ika mutum ce to idan wannan adadin shekarun suka ƙare kuma sai me ce sai mutuwa ce to ɗauke ni yanzu kawai ya tuna da dama za ka mutum ko ko ba ta ko ba ji ko da ish ta alfan kuma alfaini ba'daha wala budda min yawmin taswiyal qabri dole dai za ka mutu to maza su sai zaɓi ya bar duniyan kawai da ya ga dama da har yanzu yana rayu zama mai amfanin rayuwan in dai lahiran ta fi duniyan to me za ka zauna kai ana, ba za ka zauna kai da tijo ya ba mu kuka tun shekara casa'in da hudu ana wani taro da kuɗi ne su zai na bayani rayuwar duniya ce ba abin da ke gani ma yake wallahi shi bai so ya kai zuwa yanzu nan ba bai so ya kai haka ba ya so Allah ya dauki ransa kafin wannan zamani. sai ya ga wannan abubuwan da suke faruwa ita ma bai san hikiman da Allah ta'ala ya sa ya bace bai fashe da ko kaina ko kaina wannan bayani kuma duk abin da ake mallaka dan adam da arziki an mallaka masa to kaga wani lokacin nisan kwanan ma ya kaga ka gaji da duniya masu ba daga je ka gaji da duniya amma nan ga wanda ya haɗu da wato imani wani komi tsofa ne gudun mu abin nan tsoron mutuwa yake in ka dama sai ita ma kokarin buya yake yake dana lailatul isra'i mimman ahabbahu dana za su ya kusanta lailatul isra'i irin da aka yi isra'i da shi mimman ahabbahu daga wanda ya so shi shine ubangiji subhanahu wataala wato a daren isra'i ya kusanci manzon Allah ya kusanci ubangiji ta'ala tunda isra'in ba ba daga makka ne zuwa zuwa baitul maqdis sai kuma aka yi mi'raji aka haura da shi sama ta ta biyu har zuwa sama ta bakwai har sidratul muntaha har inda mala'ika duru ba zai iya wucewa ba shi kuma ya wuce kaga ya samu kusanci can ya je gana da ubangiji subhanahu wa ta'ala to isra'in nan wata mu'jiza ce wanda manzon sama shi kaɗai aka ba ita babu wani annabi da aka yi isra'i da miraji da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga annabi Musa yayi magana da Allah amma ina yi magana da shi a turi sina ko ka ce turi sina to da haka a nan a Egypt a kasar Egypt ne a wani dutse Allah ta'ala ya masa magana yaji magana Allah ya bada ansa to amma manzo sa da ubangiji ta'ala zai gana da shi magana da shi dan da aka wuce sammai guda bakwai gaba daya aka wuce sidratul muntaha sannan ya gaisa da shi saboda haka abin da ya gana da shi to wannan shi yake nuna manzan sama shi kadai yake banta da wannan mu'jiza babu wani mai mu'jiza irin ta manzon Allah ta sama irin wannan yana daga cikin khasa'isuhu wato abubuwan da yake banta da su na darajoji shine Isra'i Allah ta'ala ce subhana subhana allazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina saboda haka Allah ta'ala ya yi Isra'ila idan ya nuna masa ayoyinsa kuma wala qarra amin ayati al kubra ya ga ayoyin ubangiji manya manya a tafiyan da na Isra'ila. wa sanihi na biyunsa ruhul qudus ruhi ne mai tsarki shine mala'ika jibrilu wan nasu hujjadu mutane suna bacci a lokacin da aka yi da mi'raji da shi wato abokin tafiyansa shine ruhul qudus shine mala'ika jibrilu أنا أتحمس روح القدس كمان دي ذو قرآني قل نزله روح القدس من ربي روح القدس غير ميزان كيشيني ملائكة يويو أنا أتحمس كما الأمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بيش الروح الأمين الروح الأمين تيمي أمين تيشيني ملائكة ملائكة جبريل وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء فمن أصحابين سعجلتي فذاك شيني روح القدس كما شيني الروح الأمين ar-ruhu al saboda amincinsa da sarkinsa shi ne yake tafiya da shi domin shi ya ɗauko shi daga makka a buraka ya kawo shi har baitul maqdis burakan ta ɗauki shi ya rika shi sannan daga baitul maqdis aka yi sama da shi duk wanda aka nuna yake kunkusa ƙofa sannan a buɗe. sai an tambaya waye ne jibilu ne da wa ka zo sai ce da Muhammadu an aika masa ne eh sai a buɗe? har aka buɗe kofofi na samai guda bakwai din nan gaba da wuce da shi saboda haka da shi da mala'ika jibril suka yi wannan tafiya to annaba ba wanda ya samu wannan kan guda da sa manzon sama ya zama afdalul anbiya shine mafificin annabawa yace an yi wannan wannan su hujjat mutane suna bacci da daddare ne kenan da daddare hajidun mai bacci hujjatun masu bacci mutahajjidun kuma wanda ba bacci ka kara masa tawon da tadif ya zama wanda baya mai koran bacci kenan wa min al-layli fatahajjad bi tahajjada ya kori bacci hajjada kuma yayi bacci kaman hanisa ne yayi laifi tahannasa ya nisanci laifi suna da yawa irin wayannan to maza ya yayi lokacin kana ba idan da daddare ne a dare ɗaya aka je aka dawo sai da kafurai suka ce ba su yadda ba daga tafiyan makka zuwa zuwa baitul maqdis ta kai tafiyan wata daya to daga baitul maqdis zuwa samman bakwai fa wasan ya watanni saboda tsakanin kasa da zuwa saman nan tafiyan shekara ɗari biyar ne zuwa sama ta daya kaurin sama ta daya tafiyan shekara ɗari biyar tsakanin sama ta daya da sama ta biyu tsakanin gaban nan shekara ɗari biyar haka duk kaurin kowace sama tafiyan shekara ɗari biyar tsakanin sama da sama da take gaban da shekara ɗari biyar in ka safa shekarun suna da yawa dubbunan shekaru ne amma a dire ɗaya ji dawo a dire ɗaya za a gaya wasu kace ka ana zai da zannan magana suka ji abu bakar abu bakar ka ji abu da abokin kai faɗa kai ma mun san ba za ka yarda da wannan ba sai ina shi ya faɗa ya ce ya ce so na yarda za ka kanta shi da abun da ya fi wannan ma na yarda shi daga nan ma za su ma ya sa masa asijiku ya masa wannan lakabi ne yawan gaskanta gaskanta manzon Allah ta sallama to da haka wannan wannan babbar mu'jiza ce daga cikin manya-manyan mu'jizozin manzon sama akwai Isra'i تواضع لا عن ذلة ومهانة وقام بحق الله دون استحانة فأدناه منه حاملا لأمانة دنو اصطفاء makanatin, دنو مكانة وقد كان في حالاته ليس يقول tawaba manzo sama yayi kankan da kai la an zillatin ba wai daga kaskanci ba ba kankan da kai wanda zaka kaskantar da kanka ba wa mahanatin ba irin kaskan da kai na walakanci ba wa qama bi haqqillahi ya tsaya da haƙƙin Allah duna sihanatin ba tare da rauni ba ba tare da rauni ba fa adnahu minhu ubangiji ta lafiye kusanto da shi daga gare shi hamilan li amanatina mai daukan amana dunuwa stifa'in wato kusanci ne na zafi la dunuwa makanatin ba kusanci na bigirewa Allah ta'ala ya zaɓe shi ya sanya shi zama muqarrabinsa ba wai yana kusa da yana kan al'arshin Allah ne a kusanci ne na zabi wa kad kana fi halatihi laysa yab'udu wa kad kana haqiqa dama ya kasance laysa yab'udu baya nisa daga ubangijin sa fi halatiya cikin dukkan halayensa dama kullu yana ibada yana kusa da Allah kuma kafin ya zama annabi yana zuwa kogon jirai bautar Allah ta'ala da ta addinin annabi Ibrahim da aka ce ya tawafa tawabu ala an zillatin wa mahanar, Ya yi tawabu ya kankanta kansa amma ba bisa kafanci da walakanci wannan ne zai nuna waka me ma'anan kankan da kai shi kankan da kai ba yana nufin ka walakanta kanka a wajen wani wa. kankan da kai yana tsakanin walakanta kai da kuma girman kai shi sa mumin yake da izza falilahi falillahi wa lirasulihi wa lilmu'min mumin yana da izza izza yana tsakanin girman kai da walakanta kai so da haka izza ba ta karo da kankan da kai sai sa manzo sa ce man tawaba lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wa ba'ahu Allah wanda ya kankan da kansa don Allah Allah zai daga shi to ya in ya daga shi ba zai fi da kankan da kan bane ba kuma zai zama mai girman kai bane ha wanda ya girman kai kuma Allah zai kantar da shi to da aka tawazu kankan da kai shine karban gaskiya da daraja kowa kowa ka girmama shi kuma gaskiya aka faɗe ta ka karɓe ta ko daga ina take kishiyansa kuma shine girman kai eh a gama gaskiya ka ƙi karba kuma kowa a walakance yake in ba kai ba sanan shi ake cewa girman kai lokacin da maza kuma ya ce la ya da kulul ta man kana fi kalbi tsaro zarafin min kibri ba wanda zai shiga aljanna in dai a zuciyarsa akwai kwayan zarra na girman kai to wani ya ce a rasu wani yana son takalmin sai zama mai kyau rigansa mai kyau shi ma girman kai ne ya ce a na la jamilu yuhibbu jama Allah ne ado ne yana son ado sai ce al-kibru wa ghamtun nan. abin da ake cewa girman kai shine batarul da kake karban gaskiya a ga ma gaskiya ka dauke kan kamar ruwan kashi wa ghamtun nas da kuma walakanta mutane kowa shirme ne kowa ba komai bane kai ne wani abu wannan shi ake cewa girman kai to mai tawazu bai da wannan amma ba a ce mai tawazu ya bari wannan zai taka shi ya wuce Wannan ya tunkuɗe shi a ya dinga ɗaukan kaskanci Wannan bai kamata ka je ka durkusa ba ka durkusa masa ka kaskantar da kanka inda za ka walakanta ba yadda da wannan a ce ya sa kankan da kan ma'in zai jawo walakanta mumini to bai zai kankan da kansa a wannan wurin ba ba mahallin zama ne kamar haƙuri ne yana da mahallinsa shi ma akwai inda rashin kai haƙurin hakkin haƙurin shi ya fi maslaha akan kai haƙuri akwai kuma inda yin haƙurin shi ya fi su ya fi yawa shi kuma yasa abu ɗaya mutum zai ce wa idza qila hilmun qul fa lil hilmi mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi nan ce haƙuri haƙuri yana da mahallinsa haƙuri ba a mahallinsa ba wauta sunan to haka tawazu'un ma idan kai tawadu'u zai rina ka zai walakanta ka a ah, to kai a wajen Da mahallinsa ba ne sai ma ka nuna kana da izinka. kana da izza amma ba a zuciya shi girman kai akwai shi a cikin zuciya ne daga maganganunka za a gane akwai girman kai daga tafiyanka daga ayyukanka mu'amal? duk ana iya gane. to da ka girman kai yana bayyana a wurare da yawa shi ko tawabu daga fiskanka ma za a gane kai mai kankan da kai yadda kake mu'amala da wannan mutane to tawazu'un da ake yi wanda baya kaiwa zuwa ga walakanci in zaka walakanta to ba muhallinsa ba ne tawazu'unka ya zama kaskanci ba wannan manzo kuma ce almu'minu la yuzallu mu'mini ba daukan kaskanci mu'mini na da izza inji ubangiji subhanahu wata'ala ba za ka je kana kaskan da kanka a mutum wanda yake shirme ne wanda ba addini tare da shi ko fasiki ne ko ba wani ne ko ba wani shugaba ba ne? Wannan tana ce ka bashi matsayinsa saboda saboda shugabancin sa amma kada ka masa girma kuma kana ainihin girmama kowa kowa kana ba shi haƙƙi wanda ya cancanci a masa tawabu sosai kai masa shi kuma zaka ƙara daraja ne a wurin sa ba walakanta zaka yi ba saboda ya cancanci a masa wannan tawabu to za su ma ya kaskantar da kansa abin nan ya kankan da kansa amma fa ba a bisa kaskantar da kai da walakanta kai ba ba walakanci bane a bai walakanta kansa ba ko kasan sannan ya tsaya da haƙƙin Allah shine abun da Allah ta'ala wajabta masa na farilla ba na wajibi ko ta Allah ta'ala shi kaɗai da da'awan da aka wajabta masa wa'azi da nasiha da jihadi duk ba abin da maza su ma bari kuma donar sihanati ba tare da ɗaukan kaskanci ba tare da rauni ba ya yi wani abubuwan a cikin izza har ya gama su sallallahu alaihi sallam. daga nan ne sai Allah ta'ala sai kusanto da shi sai ya bashi wannan amana ta manzonci wato juma'a da za ta yi kyau tun da garin laraba ake gane ta ji ba haushi manzala ta zama kafin ya zama annabi ana bautan gumaka a abun nan a kaba gunkin sa sannan ana bautan gumaka a gida ana tafiya da gunkin ma ana bauta masa ana shan giya zinace zinace ba wani abu ne zalunci ba wani abu ne amma shi kuma sai ya je garo hira ya hau saman dutse ya gangara ya shiga kogo yana bauta Allah ta'ala a bisa addinin annabi Ibrahim sai Allah ta'ala ya masa shimfiɗa ne ya zama mai irin wannan halin sai aka bashi amana ta annabta sai zama annabin Allah sai zama annabin Allah saboda haka sai aka bashi risala manzonci ya zo da shi kuma ya cancanci ya ɗauki wannan amanan ya sa aka bashi kuma ya riƙe wannan amanan ya zo ya ba da ita kamar yadda ake bukata ba abin da bai ja al'ummar sa ba saƙon da aka aiko manzo sama da shi da ya faɗa wa sa gaba da isa arfa dan ya tambaye su hal ballagtu shin na isa suka ce ka isa yake to falyuballigi shahid minkum alqa'i wanda yake ne isarwa wanda ba nan la'alli la alqaqum ba'da ami hada wanda kida bayan wannan shekaran ba zan hadu da ku ba saboda haka ina ma za su ma yasa muqaddima ke cewa abin nan qaddalta al-aminin abin nan din muqaddima ne وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده manzon Allah ya isar da aiki ya isar da aiki kuma yayi wa al'umma nasiha kaga babu abin sa bashi ba sa bashi wannan haƙi to Allah ta'ala ya ne bashi wannan amana sai ta'ala ya zabe shi kusanto da shi ya zama ba a annabawa ma babu mai matsayi irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa ne ce wa kana fi halati ilaysa yab'ud dama ba yana nesa da Allah bane tun kafin Isra'il dama yana kusa da Ubangiji ta Allah shi yasa kamar yadda muka ce juma'a da za ta yi kyau tun ranar Laraba ake gane ta saboda haka mutumin da Allah ta'ala zai daraja shi ko zai ɗaukaka darajar sa tun a farko za ka dinga ganin alamu kana ganin alamu alamu alamu har ya kai wannan wannan matsayi yace khallasa bi tahiri min kulli afatin wa raqqa fu'adan lam yu'abbi kasafatin فأدناه تخصيصا له بإنافة دنو استفاء لا دنو مسافة وقد كان في حالاته ليس يبعد تخلص ماذا سوى يا كأيت بالتغيير تذرك شوى من كل آفة تدك أيدي babu aibi a tare da shi ko a dabi'unsa ko a halayensa ko a halittansa sallallahu alaihi wasallam in ba ba waye a cikin mutane zaka ce bai da matsala ko dan kaɗan, ko a halittansa ko a za ga mutum ya ce kuɗi amma kuma sai ka gaya da wasu abubuwa na halitta ko na ko na ko na sarauta ko malamin da izini to ma sama ne kawai ba inda za ka kushi ko a dabi'unsa ko kuma ko kuma halittan waraqqa fuadan ya tausasa fuadan na zuciyansa lan yu'abba aiban tashi bi kasafatin da kaurin zuciya ko da zafi wato zuciyansa rahiqa ne wannan yabo ne a ce zuciyanka mai taushi ne baka da kaurin zuciya ma'ana zafi zafin kan yi yawa to ya zama matsala amma na zama Allah ta'ala ta ma ce fa bima rahmatin min Allah lin lahum walau kunta fazzan ghaliz alqalbi lan faddu min hawli saboda rahmar Allah subhanahu wataala sai ka zama mai taushi kowa sai iya mu'amala da kai da ka zama mai kushi me me me me me me magana bakaki masu zafi ka sai su tarwa sai su jale ka za duk wanda kaga ake mu'amala da shi akwai dan tausasawa a tare da shi amma in ba za in mai zafi ne ko yana da kuɗi ba za ka kana mu'amala sai yan kaɗan wanda za su iya jure wannan walakancin don su dan amfana amma in ba ka za ga ana dare masa ana dare masa to tawabu manzala alaihi wasallam da tausasawansa shi yasa sahabbansa suke tare da shi aka ke na maza su da kekul kalbi ne ya yaba mutanen yamma ya ce hum a araqqu quluban eh su ne masu taushin zuciya al'imanu imanu yamaniyun wal hikmatu yamaniya dan ka zama mutum mai taushin zuciya to mai sauƙin mu'amala kenan mai kaushin zuciya mai zafi da wahalan mu'amala kenan abinda ba laifi ba ma zai mai da shi laifi amma mai taushin zuciya baka da matsala da shi fa'adnahu ubangiji ta ya kusanto da shi taksisan don ya taksisan lahu domin keɓance shi bi ina fatin da ɗaukaka bi ina fatin da ɗaukaka Allah ta'ala ya keɓance shi da ɗaukaka da tafi ko tawaye babu wani wanda ya kai manzala sa suna ɗaukaka a cikin al'umma saboda mai saboda ɗabi'unsa masu kyau ne komi na babu matsala babu matsala ina fati shine daukaka mun karanta a baya ne ko gaba za mu karanta ana fa bi wahyillahi ayya ina fati to shine daukaka kenan dunu wasqa'in yake kusantowa Allah ta'ala ya masa kusantowa ne na zaɓi la dunuwa masafatin ba kusantowa ne na tazara ba shine masafa ba wai da tsakaninsa da ubangiji ta ala kilomita dubu ne yanzu sai zama saura tsakaninsa da Allah kilomita dubu da uku ba a na zaɓi ne kusanci ne na ma'ana kusanci ne na ma'ana wanda da haka ne da ta ɗauke shi daga duniyar gaba ɗaya kuma da shi sama Ko da haka ubangiji subhanahu ta'ala ya zaɓe shi ne kusantar da shi ya zama yana cikin makusantan Allah yana cikin masu daraja kuma wa qad kana fi halati laysa yaqutu dama a halayen sama sauran kafin isra'i da mirajin dama bai nisanta daga ubangiji ta'ala ba sai ya kara kusanta ne zuwa ga Allah ya kara kusanta ne zuwa ga Allah idan tahabat li shauqi nar iqtidahi nuqarribuhu bizikri halan tizahihi wa namdahu wal qalbu tawr tiyahihi dawamul munafi zikrihi wa imtidahihi fa'atni faqad wafa kama laysa yanfad idan tahabat naruk na naruk ilahihi wutan ƙuƙunan begensa izal ta haɓar izon ta buru shauƙi don bege mukarribu sai mu kusanto da shi bi zikiri da yabo halan zahiri a halin nisan dansa kaga ikhtidahu ne yakku kenan da alƙada. shi mai bege kamar wata wuta ne a cikin zuciyarsa damuwan bai hadu da wanda yake so ne ma'anar shauƙi wato shauƙi. wata siffa ne ƙari akan soyayya wato shauƙi shine bayan kana son mutumin kuma kana son ku haɗu kana Allah Allah ku in ka ganshi kawai ranar farin ciki ne ganin sa zan ce ke cewa shauƙi to so kuma ko baka nemi ku haɗu ba zai iya ka son mutum baka damu da ainihin ku haɗu da shi ba kila ba ku daɗi da rabuwa da shi ba ko wani abu makamancin wannan to idan ka damu ka haɗu da mutum kuma baka haɗu da shi ba sai zama kamar wuta ne suke ƙoƙonanka ka a zuciyanka to shine yace na rukti dahi wutan kirtunsa wato na bilgensa kenan idan ta haɓar idan ta buru li shauki don bege muka ji hankalin mu ya tashi muna kokona saboda bilgin mu da mazala sa fa yake no karibu sai mu kusanto da shi zikiri da yabo sai mu dinga yabon sa sai mu ga ya kusance mu a cikin zukatan mu halan tizahihi a halin nisantan wa namdahu wal qalbu tawurtiyahi wa namdahu kuma muna yabon manzon Allah ta sama wal kalbu alhalin zuciya ya hidi wato me bin nishadin sa ne muna yabon sannan ma'ana a cikin nishadi zuciya tana da nishadi kuma nishadi wanda ta ga daman ta yi ba wanda aka tilasta mata ba shine ya hidi wato bin nishadin sa saboda haka muna yabon sa muna nishadi har ma a can gaba ne ko a baya faɗa ban sani ba ina cewa wa na tazdukal azkani ma sara'ibuha muna tarawa in muna yabon manzon sama kamar raisa wanda 'ya'yan itatuwan su suka nuna har rawa za su ji suna yi yake dawamul muna dawaman buri fi zikrihi ina cikin yabon manzala ta sama wan fidahihi da dai yabon sa zikri amma ana nufin yabon sa dan kana son burin kai cika na son manzala ta sama sai zama ko shi kana ambaton sa kana yabon sa ai larawa sun ce man ahabba shay'an akthara min zikri zo mai son abu zai dinga yawan ambaton abu. idan kana yawan ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alaman kana kana son sa ne haka ne kana yawan ambaton mutum alaman kana son sa yake fa'at ni ka yawaita yabo fa'at ani ka yawaita faqad wa fa kama laysa yanfadu ma laysa yanfadu abunda ba karewa faqad wa fa ka hakika ya zo maka wato ne me na kyawun sakamako wanda za a maka saboda yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma indakum yanfad wa ma inda Allah ba sun ni wani da ke wurin kwanan duniya zai ta kare amma na Allah ba ya kare Shi ne mai shi ne shine aljanna saboda kai dai kana son sa kana yawan sa kana neman abin da bai zai kare ba ne. ma nan faqad wa fa kama laysa yanfad abin da baya karewa ya zo maka a ah, atani shine abin da daga al-itinab ne Yawai abu yasa cikin asaribul balaga akwai al-idinab shine lafuzan ka su fi ma'anar maganan ka yawa lafuzan sun kai sakara biyu amma ma'anan ba ta wuce rashin sakara ba to asalin wannan ba balaga bane ba fasaha a ciki amma in ta kama in dace a yi wannan din kuma sai zama akwai fasaha idan kai haka akwai kuma al-ijaz shine ma'anan ya fi lafuzan yawa lafuzan yan kadan ma'anan kuma mai yawa akwai al-musawa da lafazin da ma'anan duk ya zama iri da wannan duk wujuhul balaga ne amma in kai wannan za a duba a ina kai maganan a wani wuri ne don a gane cewa akwai fasaha a maganan ka ko ba idan kana magana da malamai kana ba da ilimi kaga ijaz za ka dinga yi kai tilafu ka dan za su iya ganewa ne lafu galibin littattafan muktasarat amma in kana magana da wanda ba su da ilimi kuma akwai bukatan ka faɗaɗa lafazi don a gane ka faɗaɗa shi ne al'itinaf kenan lafuzan su fi ma'anan yawa kina za a zo a tace kai magana ta minti goma to da za a zo a dunkule ta minti biyu ma za ta ba da wannan ma'anan kuma wani zai gane amma wanda kake magana da su da za ka dunkule magana minti biyu ba su gane ba sai ka faɗaɗa ta minti goma to ka iya fa kana da fasaha kenan da balaga a magana amma in a minti biyu za su gane sai kai minti goma kana bayani to ba balaga a magana da sauranka a fa'adini ka yawaita ka yawaita Allah sallallahu alaihi wa ta'akhartu anhu hina azza taqaddumi wa qalbi bi nari shawqi yuhma fa yahtami fa abki idha anfatu dam'i min dami dumu'i li bu'di anhu kal qati anhami wa tanhamini tanhami wa la illa wa in kana yusbi ta'akhartu anhu nayi jinkiri ban samu na ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina azza taqaddumi yayin da taqaddumi gabatuwa na azza ya wahala nayi tafiyan ina sai tafiyan ba ta tafiya in ci gaban ci gaban na da tafiyan ya gagara to sai zama na samu jinkiri amma da ya samu yin jinkiri so da tuni ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato daɗin ziyartar manzon Allah babban abu ne sai daga Najeriya nan kaje za ka tafi Madina lokacin babu jirgi babu mota da kake tunanin tafiya kafin ka je ka dawo ma wasu ƴaƴanka duk sun mutu iyalinka. ko ka je ka makale a Sudan irin yadda wasu kakanin mu suka makale a Sudan kawai ka ka tafi ka je ka makale ka kasa haura maliya har mutuwa ta zo ta dauke ko ka je kafin ka dawo an yi shekaru a hanya kawai ka mutu to kaga irin wannan irin da kafin ka samu kai ziyara yana da wani to amma yanzu fi aminti nawa ne awa ɗaya awa hudu kawai hudu da rage ka je an sauka kawai ka ga yanzu ziyaran ta zo da me ta zo da sauki ta zo a cikin sauki yanzu kuɗin ka ne za su tafi ko kuɗin ka za su tafi da kuma ko ba ka da kuɗi ma za ka iya tafiya daga nan ka tashi ina ne gabar kamaru za ka yi ba ka je kamaru damuna ta dan sauka ka ɗan yi noma ka samu guziri ka sake tafiya wata kasa ka ɗan yi noma a haka har ka kare ta kana dan sana'a kana tafiya kana yin wanzami ne kai kuma shikenan kana afci <laughs> kana abun nan kana kana samu amma yanzu sai ka je miliyoyi yace wa qalbi zuciyana yuhuma ana kona ta mi sai ta konu binari shauki da wutan beki ina son zuwan amma ci gaba da tafiyan ya gagara sai zuciya na ta dinga kokona saboda me saboda beke saboda kwatayin na hatu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan kuma yana da wahala yake sa'abti da sannu zan yi kuka idan fattu hmm? idza fadat sa'abki zan yi kuka idza fatu dam'i in na karar da hawayena idza fatu dam'i in na karar da hawayena min dani daga jinina wato ai hawa yana fitowa daga jikin mutum ne ko to sai idan har ne ta kuka ban ga manzo sama ba hawa yana ƙara ya rage jini ne kawai ya rage to shikenan kuka ya ƙare kenan amma duk da haka zai ci gaba da kuka da ba hawa shi ne ma'anar sa'afi zan dinga kuka idan an fanti tamfi in na ƙarar da hawaye na min jami da jini na ko ba hawaye ma zan ci gaba da kuka don hatsu duk neman hatsuwa da mazala sassan ya ce dumu'i hawaye na libughdi anhu saboda tan da ne masa kalkatari tanhami tanhami yana zubar kalkatari kamar ruwan sama haka nake zudda hawaye shar shar shar saboda na yi nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan soyayya ne kaza soyayya ta kai inda ta kai kuka shar shar kamar yadda ake ruwan sama wala ibba kuma babu wani magani da zai min maganin wannan kukunan zuciyana da kukan nawa illa qurba sai dai kusanci da manzala ta sama in kana yus'idu idan yana iya taimakawa haka din zai taimaka zama ina kusa da manzala ta sama wannan kawai shine zai share mini hawaye na mana ba abinda zai share hawaye nan sai gani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da inda zai je Madina ya ga kabarin manzala sama sai dai ya kara kuka dan ba gashi gashin bane sai zai ƙara kuka ina ma zai gan shi kirkiri ina ma zai gan shi kirkiri haka zai dinga kuma ainihin ina shi yasa ce in kana yusfidu idan kudancin zai iya taimakawa ba lalle ne kuma ya taimakawa. zai iya ƙara ɗaga masa hankali ma idan ya ga idan ya ga kabari don kaga kamar ka rabu da mutum ne bayan ya rasu ka dan fara manta sai ka je ka ga kabarinsa sai ka kuma hankalinka me hankalinka ya tashi kallama ni inda kuburi على البقعة في لتذرات الدموع السوافك وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فد حاجتي yake ya ga kabari ne sai yake ta kuka yake ta kuka duk kabarin da aka wanne sai tuna masa imam mali ya rasu imam ya nan sai su suka dinga zargin sa duk kabarin da ka gani tsakanin luwa da kai sai ka dinga kuka shike nan sai ce musu akwai rabu da ni yace inna shaja fasu shada yace ai bai wani bakin cikin shi yake motsa motsa wani bakin cikin yace fa za kulluhu qabru maliki yace duk wani kabari ma na imam maliki ne kawai to da kan yaga kabari kawai kaddara kawai na imam maliki ne sai kama kuka wa qultu lahu inna saja yab'asu saja fadani fa kullu kulluhu qabru maliki to so da haka da zaka je ka kabarin manzala sama kuma sai hankalin ka kara ya kara tashi sai kara tashi aiki ba yadda za ka samu waraka sai ka tare da shi a aljanna shi kuma lahira Allah ya hada mu da shi a can fa an karimi sifatihi li fabli wa tuhrati zatihi wa manza za ya'uddu ramla fi arafatihi da'abtu ala al-hiraj min mu'jizatihi wa manza za yakilu al-bahra wal bahru siffantawa na ya takaita ya gaza an karimi sifatihi daga darajojin siffofin manzala ta sama wato daga siffofinsa masu daraja nan yanzu ba fata siffa ne da masu ni jin yadda nake kusanta manzala sama to kuma na gaza ba zan iya faɗan hakikanin siffofinsa masu daraja ba sai dai in faɗi abin da zan iya faɗa saboda me yace li fabli hu saboda falalan ɗabi'unsa sajaya jan sajiya shine dabi'a wa tuhurati zatihi da kuma tsarkin zatin sa shine tsarkin jikinsa manzo sa mai tsarki ne dabi'un masu kyau ne mai falala ne ko inansa wurin abun yabo ne sai ka dole ta kaita wa man za ya uddu ramla to in kana tunani zaka iya lissafa siffofin manzo sa da da darajojinsa sai ce wa man za ya uddu ramla wane ne yake kirga rairayi shi ne yashi fi arasati a fasajiyarsa? wa zai je wurin tarin yashi ya kama kirgawa ya ce bari ya kirga yashin nan kan ya wuce zai yiwa ya ce to kamar da ba za ka iya kirga kasa ba in ka je a farfajiyan ta ba ba wanda aka ɗebo a filet ko a faranti ko a leda ba ya sa tafi a rasati a inda yashin yake ka je ka ce za ka dinga kirgawa ɗaya bayan ɗaya wa zai iya wannan ba wanda zai iya wa ne mutum to ma'ana kamar haka ne in ka ce za ka lissa ba darajojin manzon Allah ta ba za ka iya kure su ba yace da'abtu alal iradi min mu'jizati da'abtu na dukufa alal iradi a bisa wato kawowa min mu'jizati daga mu'jizozinsa wato na dukufa ina ta faɗan mu'jizozin manzala sallallahu alaihi wasallam shine gangaro da abu daga warada ne sa gangaro da abu ya sha ruwa amma nan fitar da abun kawai faɗan abun yake ne yace da abtu na dukufa ma'ana na lizimci faɗan mu'jizozinsa in faɗi wannan ya fadi wannan amma na kasa gamawa sai ce wa man za ya kilo bahra talawa zai auna ruwan kogi ka shiga iba da kwanon awo kana gudawa sai ka ce ɗaya, in ka kwasa ka ce biyu a haka akwai wanda zai iya aune ruwan kogi ba ka iyawa kowane irin kogi ma sai kuma ce wal bahru musbidu alhalin kogin kuma na kumfa kogi na kumfa yana toroko sai kuma ka dinga auna to ya san ma kana auna ya san kana auna yana raguwa zai ragu ba ai ruwan gulbi shi yake raguwa ba ruwan kogi to kenan mujizojinsa su ma ba su da iyaka ya dai lissafa su da zai iya yake laqad khaba kafu kaffu samahihi wa ba'a salahun kharijin an salahihi faman hada anhu fai asuhin falahihi dawa'id tuqa majmu'atun fi imtidahihi wa man la wa khairul awalim la wa khairul alamin muhammad sallallahu laƙar khaba man raddadhu kaffu samahi man raddadhu man wanda kaffu samahi tafin baiwansa tafin kyautansa raddadhu ya mai da shi laƙar khaba wannan ya tabi a ce maza su ce ba zan baka ba ba da wannan ma ka zo neman kyauta ce ba zan baka ba sai dai ka ka dawo in babu kenan in akwai kuma zai ta zai ta har abin da ke hannun sai kare ba za ka tambaye shi sai babu ba in ka zo babu kuma zai ce maka babu zai ce ka je ka dawo lokaci kaza nan kuma sai Allah ya kawo in ka zo kuma sai a baka duk abin da ka roƙa zai baka to sai ga wani ya zo ya ce a bashi manzo Allah ya ce ba zan bayar ba ai wannan ya tabe wani irin mutum ne ai kafure ma yana ba su ba kafuri ne ba garke tumaki ba sai je kama da'awa sai san shi ba yi ba ni kyauta Rasulullah ya ce je kana akwai garken tumaki ya kwashe su ba da ya kora su lawa ne ma magana kafin kare tsarin su ya kama da'awa ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yudi'a da ma ya kafu fasa da ku mutane ku kyauta ai ku musulunta muhammad yana kyauta ba tsoron talauci dama tsoron talauci ne yake hana ba da yawa to shi manzon sun ba ya tsoro ba tsoro tun zai kare komi na hannun sai kare dogara ga Allah har a kwana uku ba a dafa abinci a gidansa ba kuma wadaci ne har cikin sai dan fare ya daura duwatsu guda o guda biyu a sa bai da komai amma wata ran kuma zai kyautan da ba za ka iya yin wannan kyautan sallallahu alaihi wa sallam to da ka mazati la tunkiri adalal karim min al-ghina fasailu harbun lil makan al-ali karki inkarin mai kyauta ya zama wata ran bai da shi yake ai ruwan sama idan ya zuba kan wuri mai tudu baya zama gangara yake buka ya ce ya rasulullahi saboda murnan an karbi tubana da aka karbi tuban sai ce duk dukiya ta na bada ita fi sabila ta kale ka ba mali ka rike wani abu da ka bada wani abu ya sa malayan fito suka ce idan mutum ba kanti yace na dauka wa Allah alƙawari in ya biya min bukata na kaza duk dukiya ta na bada ita fi sabila sai bukata ta biya malayan fito suka ce ya kasa ka kasa uku ka bada kashi daya kashi biyu a mayar maka ba za ka iya ba ba za ka iya ba za ka dawo kana mai kana nadama <laughs> to kaga Allah ta ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama kan aki kisa. to ba za a yadda maka da wannan ba amma da Abubakar ne kai sai a yadda sai ba za ka yi korafi da baya ba yace to duk wanda manzo sama ya bin nan tashin kyautan sai mai da shi ai wannan ya tabe wa ba'a salahun salahun jara kharijun gefe ta an salahi daga jaran sa ba a ya kafa ya tsokarta wato duk wata shari'a in dai ba shari'ar manzala ta sama bane to shirme duk da za ta wani abu ya yi kyau amma ba irin kyan da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ya fata ne wannan abun babu shi ya garka ne saboda haka sai ya dace da irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman hada anhu duk wanda ya bauɗe ga barin tafarkin manzala sallallahu alaihi wasallam sai a su ku bi tammani min falahi daga rabbantansa duk wanda ya bude shi hanyarsa daban yake bi ba hanyar manzon sama ba to ka bi da tamanin zai samu rebo. don ba yana za ka samu rebo sai ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya bude kuma kaga ya kauce mata kenan saboda haka wa khairal hadayi hadayi muhammadin sallallahu alaihi wasallam كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى رسول الله قال من أدعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ka bi manzo sama zaka shiga aljanna in ka kauce kuma zaka shiga wata aljanna yasa duk hanyoyin bidiyoyi gaba ɗayan su bayin da za su kai a ka bata kawai duk wanda ya kama irin wannan hanyoyin to ka fita tsammanin rabban sa sai dai in ya dawo kan hanyar masala ta sama kamar yadda Junaidu Sali ya ce kullu turuqu ila Allah masdudatun illa tariqata Muhammadin sassan. Dukkan dukkan tariqu sune hanyoyi wanda ake zaton za su kai mutum zuwa ga Allah to an kulle su ba za su kai zuwa ga Allah ba dariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sunnarsa kawai ita ne kawai to za ka duk wanda ya bauɗe to ka ka fidda tamanin wato rabban tamba dawa'i tuqa dabi'u na tsoron Allah dawa'i shine abubuwan da zai sa kai abu dabi'u na tsoron Allah majmu'atun abun tattarawa ne fim tidahihi a wajen yabonsa in za ka yabe shi ka yabe shi da siffofinsa na tsoron Allah su ma sun isa manzo Allah yayi kaza yayi kaza shi fi kowa tsoron Allah ta kaibe shi da irin wannan kuma akwai su a cikin yabon nasa sai ce walimla dan me yasa ba zai zama yabonsa ya cika da siffofi na tsoron Allah ba wa khairul alamin muhammadun alhalin fiyayyen talikai shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi shi yace ana sayyidu waladi adam yawm al-qiyamati wala fakh shugaban yan adam ranar kiyama babu alfahari shine dan gatan Allah sallallahu alaihi wasallam to zamu shiga harfin zal harfin zalu yace ala faqbalu minni nasihatan mushidi yusikhu ila irshadiha kullu mahtadi إذا شئتم أن تحرزوا الفوز في غدي ذروا كل شغل لامتداك محمد فذلك منجا للنجاة فذلك منحا للنجاة وما أخذوا إيتي على كسورة راكجي على حرف التنبيه كسورة راكجي يعني تنبهوا فاقبلوا مني كربادا غريني نصيحة مرشدي نصيحة نبي الشرير واحد نصيحة نينا مكو Wani wannan nasihan yusihu ila irshadiha kullu muhtadi wanda kullu muhtadi dukkan shiryayye yusihu yake karkato da kunninsa ila irshadiha zuwa ga abin da take shiryarwa wato kowa zai tsaya ya ji wannan wannan nasiha sai ce to ga nasihan idza shi'tumu idan kun so idan kuna son an tuhrizul fawza ku tattara rabo fi gaji a gobe kiyama ku samu babban rabo gobe kiyama ku samu rabbanta wa zaro kulla shuguli war kowane shuguli kowane shagali kowane abu ku dale shi din tidahi muhammadi domin yabon manzon Allah sallallahu alaihi ku dinga yabon sa ba ba sai kai beki ba ba sai ka tsara wani wace ba yabon manzon sa a bakin kai ke aika a faɗi falalolin sa da darajojin sa da matsayin sa ko a hiran ka kana yabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake fa zalika manhaj wannan ai manufa ce ma'ana hanya ce lin najati gasira wa ma da kuma marika Wata marika ce na tsira kana son tsira ka zama mai yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mai sa shine mai kushe shi mai tsaji wannan kan ya halaka kamar yadda Abu Lahab ya halaka tabbad yada Abi Lahab yace lahul haqqu yudra wal maziyatu tulamu nabiyul hudal musra bihi wal mukallamu mahabbatuhu fawzun kabirun wa magnamu zimamu muhibbihi zimamun mukarramu fadunakumu nahda sa'adati fahtaru lahu alhaqu manzo kuma yana da gaskiya dura da ake sani kowa san shi mai gaskiya ne kowa san shi mai gaskiya ne kafirai ma sun shaida cewa cewa mai gaskiya ne saboda haka an san gaskiyansa wal maziyatu tulamu darajansa ma an santa maziya ita ce darajar da take banta da ita shine maziya to an san darajojin manzon sama wanda ba wanda ya fi kwanci da irin wa'annan darajoji yace nabiyul huda shine annabin shiriya mai shirya da al'umma kalata latadi ila siratin mustaqim al-musra bihi wanda ake isra'i da shi mun sani mun bayanin isra'i to daraja ce da take banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mukallamu wa shine wanda Allah ta'ala ya masa magana su biyu ne Allah ya magana annabi Musa Allah ya masa magana wa kallama Allah Musa taklima to da haka annabi Musa Allah ya masa magana Maza kuma ma Allah ya masa magana amma annabi Musa a ina aka masa magana a nan kasa a nan kasaran duniya a nan kasa a turisina amma maza kuma kuma sai da aka aura da shi saman samman bakwai aka yi magana da shi kaga tasa tafi tasa tafi yace mahabbatuhu sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fauzun rabo ne kabirun mai girma wa magani maganima ce ma'ana riba ce sun manzon sa rabo ne in ba ka son sa ba za ka rabanta ba duniya da lahira yace zimamu muhibbihi ragamar masu son sa zimamun mukarramu ragama ne abun girmama, wato alfurma abun girmama. masu son manzon sa darajar su daban take yace fudunakum ku karbi naja sa'adati hanyar arziki fata zu kuma ku dauranta da ita mana ku shige ta kenan wato fadunakum dunakan nan ismu ismu fi'il al-amri ne kaga zarafi ne go? dunaka duna kuma ba ki. an ce dunaka to karki kama ce khudh karki ne kamar a ce ilaika ilaika anni ilaika kuma ita ka nisanta in an ce alaika kuma ka lizimti abun alaikum anfusakum to sau da aka fadunukun ku karba yasa aka sa mafudin biyu a gaba na hajjar sa'adati hanyar hanyar azurta wato hanya ta sa'a hanya ta samun babbar rabo to fahtazu fahtazu kuma ku dauranci wannan hanyar ma'ana ku yi aiki da ita ku rike daga daga abun nan alhazau ne alhazau shine santan abu daura da abu santan abu kenan daga alhiza shi shine mai Fetin abu kenan duk da alhiza yana zuwa da ma'anan takalmi ko yana zuwa da ma'anan takalmi sau ciki to kaga alhiza kuma yana zuwa da ma'anan daura da abu shi sa ake ilgazi sai ake akalal waladu hiza'a abihi ne kenan akalal waladu a abihi yaro ya cinye takalmin babansa ko <laughs> to kaga abin da zai fara zuwa maka kenan amma ba haka bane akala rajulun hiza abi yaro ya ci ya ci abinci daura da babansa kusa da babansa kenan saboda yana ba da ma'anonin wato duka guda biyu to najar sa'ada shine hanya arzikin shine son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam imamun li ahli al-ardi wadi'u ifrihim يسوقهم للبر في كل أمرهم ويشفعهم فيه ويشفع فيهم عند شدة zurahu mani'un fal ibadu bi afihim bi afya'ihi yawm al imamun manzala ta sama shugaba ne li'alil arzi ga ma'abota zaman kasa gaba daya wadi'u isrihim kuma mai sauke musu isrihim nauyinsu ne wasu takali wasu abubuwa na shari'a masu nauyi da aka tsora wa banu Isra'il ba za su masu roƙi Allah ta'ala ya sauƙaƙe su ya sauƙe wa al'ummarsa kuma sai sauƙe shi shine rabbana wala amil alaina isran kama hamalta wa lazina min qablina kar ka tsora mana nauyi irin wanda ka tsora magabatan magabatan mu Allah ta lati la fa'altu kuma inda zuwa hadisin muslim to ka gama zasu ma shine shugaban talikai kuma shine yasa aka sauke musu nauyi nauyi wanda idan na jasa ta taba fatan jikinka zai kai ta kankarewa sai yayi jini wurin shine ka ki da ko ka sa ruwa ka wanke idan riga ne sai an pinci ne wurin sai an cire wurin sai dai ka zo kai fati daga baya in jasa ya taba in laifi kai ma kun kai gibari za ku kama yakan juna ne kuna kashe juna kafin Allah ka bi tuban ku kamar yanzu kai kana kwance kan gado ka ce astaghfirullah da kyakkyawan niyya shikenan abubuwa da yawa wanda aka haramta wani ta aka halatta mana yace ya suquhum ba za su ma yana koro su da birri ga yin da'a fi kulli amrin a cikin duk al'amarin su wato yana koro su zuwa ga kyautatawa zuwa ga da'a duk abin da yake na alkhairi sai da ya nuna musu ma min khairin illa dalla ummatahu alayhi wa ma min sharrin illa hazzara ummatahu min to ne abu na alkhairi ya nuna musu to ne abu na sharri kuma ya nisanta su daga gare shi yake wa yashfa'u wa yashfa'u fihi manzala sa sama yana musu shaida abuna yana musu ceto inda shiddati zu'urihim wajen tsananin razanin su shine farfajin alkiyama shine mai ashfatul kubra lokacin da ba wani annabi da zai iya yi sai shi sai ci al'umma a musu hisabi daga ba kuma ya ci gaba da ceton al'ummarsa to shine mai ceton su a lokacin da wato ake da tsananin razani a shi ne razani tsoro girki da mutum shi ne razani to maza sama sai zo ya cece ka kuma abin da maza sama ba wanda ya fi shi to shi aka bawa aka bawa dama fiye da kowa a cikin annabawa a babin a babin ceto yace shafa'ati yawmal qiyamati abin nan shafa'ati haqqun yawmal qiyamah kuma wanda yu'min biha lan yakun min aliya ceto na tabbata ranar alkiyama wanda bai imani da ceto na ba baya cikin waɗanda za a ceta yace zurahu mani'un zurahu farfajiyan manzo Allah ta saba shine fina'u kenan mani'un katangantacce ne ba dama ka shiga fal ibadu bi asrihim bayin Allah gaba ɗayan su luwazu wato za su fake ne bi a fiya'ihi a inuwoyinsa yau ta ranar alkiyama wato man za su ma farfajiyansa an kewaye ta ba wani abu da zai shiga da zai cutar da kai kuma dukkan bayi suna fakewa da inuwar farfajiyar manzala ta sama ranar alkiyama ma'ana cikin ceton sa Ba gaba ɗaya shine zai cece su a zo a yi wato hisabi kowa ya san matsayinsa